an fahimci wannan abun bil munasaba akan wannan abun aka samu wani mutum yana ƙarya mutane sun ta kira kwanaki malam kajin an oh, ai wannan abun wani wani mutum ne ko burhan ko butan sunan shi ne wani dan izala jos mene ta ko ce mai malam wannan ba malami bane wannan fasiki ne za ku yi wakin na kausasa magana fasiki ne domin sun surutun makareci ne zunzurutun makareci malam amma fa kakwai mamakin ƙaryar da yi malam awwal albani zariya fa kakwai mamakin wannan ƙarya fa mu dai mu ne ɗaliban malam albani alhamdulillah daga ɗalibi in ni ba na nan malam shi ta in malam shi malam jibrin na nan malam shi dole a gaban waye cikin a ce to ina jin wani wani sikir taro suke su ko daga shi zai gaya masu wai malam albani ya ce wai wai ƙuruciya ta sa yake faɗa da fiqihu ina fata muke wai albani mu a ina aka taba jin faɗa da fiqh jama'a tun da muke a rayuwar ba mu taba faɗa da fiqh ba a yanzu haka a makarantar nan a yanzu haka ana karantar da fiqh malikiya a yanzu haka ake ciki malam ya rasu yana ana karatun littafin fiqh malikiya kai ban ku tun da muke da malam fa tun 1990 da muke tare da malam a lokacin da ni na shiga makarantar malam din lokacin 1990 ana muciya na je na tar da ana katun ko dai iziya ko ishmawi cikin ɗan guda biyu na tar da wani littafin a gaba shi ana karantarwa duk a wancan lokacin da haka ba wai rana ɗaya ne malam ya duka ce ya daina bari zai sa littafin mu dan ya da mutane ko da ma ko san malam biyin abu da yarda da wani ina fatan kwanci na. wai to saboda ƙarya wai a wai malam ya janye ne wai yanzu hankali ya zo masa shekara shi wannan ya kai sa'an mal albani na shi ne wannan magana ya ma kai sa'an albani shi wannan albuhutan din bai kai warin shi bai kai warin shi ko da a shekaru ba wannan mutum ko zama malam albani da rasuwarsa yin shekara nawa ya mutu yana da hamsin da hudu nawa kenan ka haɗa sittin da uku wannan mutum zai shiga sittin da uku ne to in ka kaddara shekara sittin ku ya ce ya yi ce da malam albani yaro ina fatan fahimta amma kamar da Allah ya kan dattijan arziki malam Idris Abdul Aziz Bauchi Allah ƙara tsare mana shi Allah ƙara wa rashin lafiya da albarka Allah mai tsawon kwana ya kare shi masharanta da mahasada da makiya da ƴan kunji kunji kamar da faɗa ƴan gargajiya ƴan gargajiya saboda mene saboda yana so ya kafa wasu aƙidinsa ko kuma sifatoyi nashi sai kai malam sai kai mamaci ƙarya don za ka kafa manufofinka sai kai mamaci ƙarya to wai wai malam yanzu wai ya ce wa bai malam sani malam sani umar ai dama duk wannan abin da yake yi na suka fiqihu da kuma sallah karfe tara wai duk ƙuruciya ce amma da yanzu shekaru suka zo yanzu hankali ya zo masu sun gane ashe karatun karatu ma da ilimi yana cikin fiqhu haka har da wani haka da hannu wani yana cikin fiqhun ne ma yanzu ya daina faɗa da fiqhu na karantar da shi Allah ya tsino makareci ina fatan fahimta wannan zunzurutun ƙarya ce har gab da rasuwar malam albani abin da ke ce mana ba wasu ma suna sa mamaki har yanzu cewa shi duk abin da ya karanta har yau bai taɓa settle down akan wannan magana ba har yau da rana har lokacin da yake mana wannan magana dab da raso shi ya ce ba alfahari nake ba ina fatan fahimci wannan abu shi ne yawa mutane labarin wannan abu amma alhamdulillah albani ya zama na kowa da kowa na gana ta yin kowa su ka saka sai ana bashi ba suna zama amsa a gare shi ina fatan fahimci wannan abu eh albani ya zama gol yanzu in ta taba shi kawai shikenan za ka ji magana za su biyo baya akan wannan lamari wato na cewa waɗanda mutane 'yan gargajiya kamar da malai samun suna mu wace 'yan gargajiya ina mamakin da kai ƙungiyar izala ma ta ida da wannan wannan fasiki mutum ya zo shi ne wai malami a cikinsu wai har ma muqaddamu a cikinsu wannan fasiki ne makarci ko fasiki ne haka yau annabi ƙarya akan mas'alar jilsatul istiraha wai annabi bai ji siraha ba sai bai tsufa ina fatan fahimta wai annabi ya je yakin badar ne ko ina ne wani yaki wai aka ce wai ko an bugi annabin to wai wai da annabi zai tashi ya taso zai miƙe mai sallah ne ya yi sujuda ya miƙe zai tashi wai sai ƙashi sai ce ƙurƙuƙuƙuƙus wai sai da ya zauna inna lillahi to sai nan ba ƙarya mun san Allah ba ina ya taɓa ganin wannan karatun cewa annabi ya am ya je jihadi ya sha wahala ya zo zai miƙe ƙoshin shi ce ƙurƙuƙu su yi zauna ina fata an fahimci wannan abin irin fahimta wa annabi wannan fa haka yake wa malam albani wannan fa? duk sahabban annabi ba da wata wannan magana sai shi kaɗai ya gano wannan karatun ko ina ya gani oho ina fata an fahimta fa mutane su mana uzuri wala ba komai muke so sun yi sa baki ba wannan ƙarya ce ta yi buhu ta ƙara kuma kowa ya gane ta